radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau Lahadi kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da Sunusu Ina Wunti. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da Afirka a yau, muryoyin masu sauraro, isoshin rayuwa, ansoshin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 19 ga watan yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan zulgada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan yuni na shekara ta 1961 aka kawo karshen yarjejeniyar da ke tsakanin kuwait da ingila wadda aka rataba hannu akan ta a cikin shekara ta 1899 kan cewa ingila za ta kula da kasar kuwait kuma za ta bata kariya daga barazanar dolar usmaniya wadda take mame da kasashen yankin wanda kuma daga lokacin mulkin mallakar ingila ya fara a hukumance a kan kasar kuwait yarjejeniyar da ta kunshi cewa ingila za ta kula da kuwait yayin da ta kuma za ta amfana da arzikin da kasar take da shi wanda kuma hakan ne ya baiwa ingila damar yin watanda da dimbin arziki da allah ya huwace wa kasar kuwait da ƙarshe dai wannan yarjejeniyar ta zo ƙarshe a cikin shekara ta 1961 daga lokacin kuma ƙasar kuwait ta zama ƙasa mai cikakken 'yancin kanta ƙasar kuwait dai ba ta da wani tarihi mai tsawo domin kuwa a cikin ƙarni na goma sha takwas ne dangin addis ababa su kafa a ƙasar mai faɗin ƙasar kilomita murabba'i dubu goma sha takwas wadda take gabar tekun fasha kuma tana iyaka da ƙasashen iraki da saudiya. masu ware ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau havari bomidian mataimakin shugaban kasar algeria kuma ministan tsaron kasar na lokacin ya yi wa shugaban kasar ahmad bin bela juyin mulki wanda ba zubar da jini ba a lokacin juyin juhalin algeria hobari ya jagoranci dakarun sa kai masu yaƙi da kasar faransa bayan nasarar juyin juhalin ahmad bin bela ya zama shugaban ƙasar algeria yayin da huvari ya zama mataimakinsa kuma ministan tsaro bayan wani lokaci da samun saɓani a tsakaninsu da ƙarshe da huvari ya yi wa ahmad bin bela juyin mulki wanda ba zubar da jini ba kuma ya ɗare a kan shugabancin ƙasar ta algeria inda ya yi shugabanci na tsawon shekaru goma sha uku sannan kuma ya kasance daga cikin masu tsananin ƙiyayya da 'yan mulkin mallaka bare da kuma ya kasance mai tsananin ƙeya da isra'ila hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka jagoranci kafa ƙungiyar ƙasashen 'yan baronmu domin taka wa turawa birki akan shigar shigula da suke yi a cikin harkokin ƙasashen duniya.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga Sunusi Inuwa Wunti ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labarun duniya mai karantawa su suwanti da farko muhimman kanansu. Dubban ɗaruruwan mutane sun gudanar da zanga-zanga a ƙasar Tunisia domin nuna ƙin amincewarsu da siyasar shugaban ƙasar Kais Sa'id ta ɓangare guda. gwamnatin kasar kuwait tana shirin hana takardar izinin shiga kasarta ga 'yan kasashe goma mafi yawansu 'yan nahiyar afirka shugaban kasar turkiya ya sha alwashin gabatar da hujjoji kan yadda kasashen finland da sweden suke taimakawa 'yan tawayen kasarsa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan dubban ɗaruruwan mutane sun gudanar da zanga-zanga a ƙasar tunisia domin nuna ƙin amincewarsu da siyasar shugaban ƙasar ta ɓangare guda rahotanni sun bayyana cewa dubban ɗaruruwan jama'a ne suka fito zanga-zangar gama gari a birnin tunis fadar mulkin ƙasar a yau lahadi ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar national salvation front da ta haɗa ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa domin nuna adawa da siyasar ɓangare guda da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauka a tunusiya ƙungiyar ta fayyace cewa zanga-zangar tana matsayin yunkuri ne na kare tsarin demokuraɗiyya da ƙin amincewa da abin da ta kira wasan kwaikwayo da shugaban ƙasar ya kira na gudanar da zaman tattaunawa da gudanar da zaben jin ra'ayin jama'a Ƙungiyar ta jaddada yin kira kan kafa gwamnatin ceto ƙasa daga halin rudu da ta shiga da kuma fada da siyasar ɓangare guda ta shugaban ƙasar da ta kira hakan a matsayin juyin mulki gami da goyon bayan 'yancin kai ga ɓangaren shari'ar ƙasar. Gwamnatin ƙasar Kuwait tana shirin hana takardar izinin shiga ƙasarta ga 'yan ƙasashe goma mafi yawansu 'yan nahiyar afirka jaridar alkabas ta ƙasar kuwait a yau lahadi ta watsa labarin cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar tana tattauna shawarwarin yiwuwar hana ba da takardar izinin shiga cikin kasarta wato biza ga wasu 'yan kasashe kuma mafi yawan su 'yan afirka da suka hada da madagascar kamaru abricos ghana benin mali congo da wasu kasashe uku da ba na afirka ba wata majiya ta bayyana cewa dalilin da ya sanya aka bijiro da wannan batu shine rashin ofisoshin jakadancin gwamnatocin kasashen a kasar kuwait kuma 'yan kasashen da aka kiyasta cewa sun kai dubbai a cikin kasar kuma akwai shirin korar 'yan kasashen da suke zama ba a kan ka'ida ba ko waɗanda kotu ta zartar musu da hukunci kan laifuka daban-daban da suka hada da safarar miyagun ƙwayoyi sayar da barasa da ayyukan da suka saba wa tsarin tarbiyyar zamantakewa shugaban kasar turkiya ya sha alwashin gabatar da hujjoji kan yadda kasashen finland da sweden suke taimakawa 'yan tawayen kasarsa jaridar saba ta kasar turkiya ta watsa labarin cewa shugaban kasar rajab tayyip erdogan ya sha alwashin gabatar da kwararan dalilai da hujjoji kan yadda kasashen finland da sweden suke taimakawa 'yan tawayen kasarsa ta kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta keke a yayin zaman taron kungiyar tsaro ta nato na nan gaba da za a gudanar a birnin madrid na kasar spain shugaba erdogan ya bayyana cewa akwai hujjoji da suke tabbatar da cewa kasashen na finland da sweden suna taimakawa kungiyar kudawa 'yan tawaye ta keke ta fuskar kudade da kuma siyasa kungiyar da kasar turkiya take daukar ta a matsayar 'yar ta'adda Ismail Haniya ya yi kira kan samar da wani bangaren kawance don yantar da masallacin Aksa da gagarumin shirin tallafawa al'ummar Falastinu. Shugaban ofishin bangaren siyasa ta kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas da ke Falastinu Ismail Haniya a yau Lahadi ya bayyana cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyar al'ummar Falastinu da yantattu na duniya goyon bayan gwagwarmayar Falastinawa na neman haƙƙoƙinsu yana mai jaddada cewa babu ja da baya a ƙoƙarin yantar da gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye da birnin kudus da kuma dukkanin kasar falastinu mai albarka har ila yau Ismail Haniya ya jaddada rashin dacewar wani matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila 'yar mamaya saboda hakan zai kara mata damar ci gaba da aiwatar da bakar siyasar ta kan al'ummar Falastinu na danne musu haƙoƙinsu. rahotanni sun bayyana cewa wasu gungun 'yan kungiyar ta'addanci ta da'ish da ake tsare da su a gidan kurkukun garin rika na kasar siriya sun tsere rahotannin sun bayyana cewa a safiyar yau lahadi wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar da'ish ko isis kimanin talatin sun tsere daga gidan kurkukun garin rika na kasar siriya kuma gidan kurkukun yana ƙarƙashin kulawar dakarun 'yan tawayen siriya ne ta syrian democratic forces da mafi yawan su 'yan kabilar kurdawa ne gami da wasu 'yan kananan ƙabilun kasar da suke neman kafa tsarin tarayya a kasar siriya rahotanni sun bayyana cewa da misalin karfe uku na daren jiya an ji karar harbe-harbe a yankin da gidan kurkukun yake sannan bayan wayewar gari dakarun kungiyar 'yan tawayen sun killace yankin da nufin zakulo 'yan ta'addan ta hanyar gudanar da samame gida-gida karshen labarun duniyan kenan. sunu na wunti kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da ka yi dubi akan wasu daga cikin mai mallamara da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa waɗanda suke da alaƙa da nahiyar a yau ma kamar sauran 'yan makonnin da suka gabata za mu ci gaba yin dubi ne akan wani da ake tuyawa ta fuskacin siyasa a tarayyar najeriya da za ka dai tun tsayar da mataimakan 'yan takara na shugaban kasa shine fi daukar hankali wanda kuma zuwa yanzu jam'iyyar pdp ta riga ta da wanda zai tsaya a matsayin mataimakin ɗan takarar shugabancin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar wanda akan wannan batu ne za mu yi dubi. ya zuwa dai dan takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya zaɓi gwamnan jihar delta ifeanyi kowa a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 atiku abubakar dai ya sanar da hakan ne a ranar wannan alhamis ta gabata wajen tantance ɗaukar dan takarar mataimakin shugaban kasar a hedkwatar jam'iyyar ta pdp da ke birnin abuja fadar mulkin najeriya atiku abubakar ya sanar da gwamnan jihar delta da ke shayar kudu maso kudancin najeriya din a zaman mataimakinsa ne bayan shafe kwanaki ana shawarwari da muhawara akan wanda za a tsayar ya dai yi wannan sanarwa ne yayin wani taron manema labarai a hedkwatar jam'iyyar da take birnin abuja dama dai an sanya ranar cewa ranar alhamis din ne dai jami'in siyasar najeriya za su sanar da sunayen mutanen da za su mara masu baya ga 'yan takarar shugabancin kasa a ƙarƙashin inuwar jami'in. a yadda pdp ta fitar da ɗan takara na mataimakin shugaban ƙasa daga kudancin najeriya irko jam'iyyar apc mai mulki za ta ɗauko abokin tafiyar ɗan takarar ne daga ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da na jam'iyyar Afga ta fitar da abokin tafiyar dan takararta daga arewacin najeriya ita ma na ta bangaren an zaɓi mataimakin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp ne ta hanyar kafa wani kwamiti don tantance mutanen da suke son marawa dan takarar jam'iyyar ta pdp a atiku abubakar baya a zaben shekara ta 2023 atiku abubakar ya ce shi ya ayyana a ransa da wanda aka tantance ɗin sun cancanci zama mataimakan shugaban ƙasa har ma shugaban ƙasar sun tantance tsayawa a takarar kujerar jam'iyyar ta pdp ya ce da a ce tsarin mulkin najeriya kamar tsarin mulkin musulunci ne to da za a aure mata biyu ko uku ko hudu da sai na aure su su kamar yadda ya shida wa kafin yada labarai a wata sanarwa wadda ya fitar bayan tsayar da takarar atiku abubakar ya yaba wa jam'iyyar pdp kan abin da ya kira tsara sahihin zaben fitar da gwani da ya sa na zama ɗan takararta na shugaban ƙasa atiku ya ce kafin a yanke shawarar tsayar da mataimakinsa a wannan takara sai da ya yi ta tuntuɓa kan yadda za a bullo ma lamarin inda ya ta zantawa da masu ruwa da tsaki waɗanda suka hada da gwamnonin jam'iyyar ta pdp da kuma kwamitin gudanarwa da sauran jagorori don su bar da nasu shawarwarin a yin neman waɗannan shawarwari ne na bayyana cewa ina son mataimakin takara ya kasance yana da ƙwarewa ta ɓangare daban-daban wanda zai iya gado na idan na kammala wa'adin shugabancin ƙasa kowane ne ifeni okowa wanda aka zaɓa a matsayin mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp an haife shi ne dai a ranar 8 ga watan yuli na shekara ta 1959 a garin owa a lero wanda yake karamar hukumar ika north east a jihar delta ya fara karatu a makarantar firamare ta iroro a owa a lero sannan kuma daga baya tafi shahararriyar makarantar nan ta edo college a benin city daga shekara ta 1970 zuwa 1976 inda ya samu shaidar karatu kuma ya kasance ɗalibin da ya fi nuna hazaƙa a dukkan tsohuwar jihar bendel a shekara ta 1976 daga baya ya tafi jami'ar ibadan domin karanta ilimin zama likita kuma ya kammala karatunsa ne a shekara ta 1981 a lokacin yana da shekara 22 a duniya bayan ya kammala karatun jami'a da aikin yi wa ƙasa hidima dr okowa ya fara aiki a matsayin likita a hukumar da ke kula da asibitoci ta tsohon jihar bendel kafin daga bisani kuma ya koma aiki a asibitin victory medical center a shekara ta 1986 daga ba ya buɗe wani rashin asibiti a boji-boji da ke garin owa sannan kuma yana da mata ɗaya mai suna dem edith okowa da kuma 'ya'ya guda biyu malian kowa da mildred okowa idan muka koma a bangaren rayuwarsa ta siyasa kuwa a farkon rayuwarsa ta siyasa din zamu iya cewa ukowa ya rike mukamin sakataren karamar hukumar ika kuma daga baya ya zama shugaban karamar hukumar ika north east daga shekara ta 1991 zuwa 1993 ya taɓa zama shugaban jam'iyyar siyasa ta grassroots democratic movement ko kuma gdm a takaice a jihar delta amma daga bisani kuma ya shiga jam'iyyar pdp a shekara ta 1998 kuma ya taimakawa tsohon gwamna james ibori a yakin neman zaɓe wanda ya yi na zama gwamna zuwa 1999 an naɗa shi kwamishinan ayyukan gona daga shekara ta 1999 zuwa 2001 kuma an tura shi ma'aikatar raya albarkatun ruwa daga shekara ta 2001 zuwa 2003 sannan kuma ya tafi makarantar lafiya daga shekara ta 2003 zuwa 2006 a shekara ta 2007 okowa ya ajiye mukaminsa na kwamishina domin ya tsaya takarar gwamnan jihar delta sai dai bai yi nasara a zaben fitar da gwani ba a watan yunin shekara ta 2007 an nada ifeanyi okowa a matsayin sakataren gwamnatin jihar delta a shekara ta 2011 kuma an zaɓe shi a matsayin sanata mai kiltar mazaɓar arewacin jihar delta a shekara ta 2015 mr okowa ya cika burinsa na zama gwamnan jihar delta a ƙarƙashin jam'iyyar pdp banda aka zaɓe shi da ƙuri'u 724,680 an kuma rantsar da shi a ranar 29 ga watan mayan shekara ta 2015 an sake zaɓensa a shekara ta 2019 inda ya samu galaba a kan grade ogoro na jam'iyyar apc da ƙuri'u 1925,274 gwamna ifeyi okowa shine da ya kafa jami'ar jihar delta a garin su na agbo kuma ya kafa wata jami'ar ta kimiyya da fasaha a uzoru da kuma jami'ar dennis osadebe a garin awanyi da ke jihar ta delta atiku abubakar dai ya sanar da sunan okowa ne bayan taron babbar jam'iyyar na babban kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da aka yi a ranar alhamis tun da farko dai shugaban jam'iyyar ta pdp ya bayyana cewa jam'iyyar ta kafa wani kwamiti na mutane goma sha bakwai domin zaɓo mutanen da suka fi dacewa domin tabbatar da mutum ɗaya a matsayin mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar sannan kuma ya bayyana cewa kwamitin ya mika wa atiku abubakar sunayen mutane uku domin ya zaɓi guda ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kwanta masa a rai atiku abubakar ya zaɓi ifen kowa kamar yadda ya ce domin ko yana da kwarewa wadda ake bukata ya rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa na tarayyar najeriya kai har ma shugaban ƙasan zai iya rikewa ya kuma ce dukkan 'yan takara ukun waɗanda aka mika masa sun cancanta sai dai okowa ya fi kwanta masa a rai ne kawai a ranar 29 ga watan mayan shekara ta 2023 ne dai za a rantsar da sabon shugaban najeriya bayan babban zaɓe wanda za a gudanar a tsakanin dukkanin 'yan takara daga jam'in siyasar najeriya inda ɗan takara da ya nasara da mataimakinsa za su karbi ragamar mulki daga gwamnatin muhammadu buhari wanda kuma wa'adin sabon shugaban kasar da za a zaba a shekara ta 2023 zai kare ne a watan mayan shekara ta 2027 da jama'a masu lokacin da muke da shi da ya riga da suke dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani cikon kafin wani lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. radio boh hausa ina muku fata alkhairi ina gaida dukkanin ma'aikatan ku eh sako daga maman shafi'u a nan gada agada shugaba na fada himma matasa ina gaida abokanai na yan ra'ayin zuci musamman zuwa gare shi shi da tayar ra'ayin zuci musamman zuwa gare shi shugaba na ra'ayin zuci ilyas mai shago ina gaida dukkanin mambobi na himma matasa ina musu fatan alkhairi da kwai ma'abutan sauraron radio boh hausa a nan gara garin agadas din da suke na musu fatan alkhairi da kwai baban namu alhaji isu dila mai nama yana mai fatan alkhairi da dukkanin masu sauraron boh hausa ina musu fata alkhairi a tashi lafiya assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a sunana gune lawan adi gamadan a tun da kasance yau ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa ga yan waga abokan arziki musamman irin kadora da gaga dan fulanin warji a ismail musa diryan fulani bilyaminu a gwarmaji da yawala sani ta kai ina gaida awal m jali ta kai ina gaida mutaka mtp shawu ina gaida lokacin yawancin masu turo ra'ayoyinsu gidan wannan rediyo mai albarka hassan barka kai ma na gaida ka daidai wannan lokacin da ma 'yan mu na muryar talaka reshen jihar kano da ma na kasa baki ɗaya a ku gani a daga gamadan na kiraye ku daga nan garin gamadan tewa na unguwar ciroma sun za ku tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon hausa boh tehran jamhuriyar musulunci iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaishe da ma'aikatan wannan gidan rediyo baki ɗaya da masu sauraron su to a yau da ke juma'a ce babbar rana zan aika sakon gaishe gaishe na kasancewar gobe a ƙarshen mako kamar yadda aka saba zan aika sakon gaishe gaishe na zuwa babban jagoran mu abin zalinta a shek abdul-jabbar shek muhammad nasir kabara hafizahullah allah ta'ala ya kubutar da shi daga hannun azzalumai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a nan birnin yamai ina gaishe da malam jamilu muqaddam sannan na garzaya a unguwar sitekes na gaishe da kakakin kadiriya alhaji abubuwa amma agadas idan na garzaya garin agadas na gaishe da kadirawa masoya a ahalul baiti sannan ina gaishe da dukkanin daukacin yan ashabul kafi na fadin duniya tare da jinjina gare su da addu'o'i da masoya ahal baiti baki daya ina gaishe da masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya mai magana ibrahim bashir allah biya hawa iju daga nan birnin yamai jamhuriyar nijar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga birnin Magaram na Jambudu Nijar. Da yake muna ƙarshen mako ne muna so ku bani dama zan gaida 'yan uwa da amana arziki. Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ina gaida Isuhu mai gyaran salula a babbar tashar da Magaram. Ina gaida yahya mai gyaran salula a babbar tashar da Magaram. Ina gaida Usaini Alhaji Umar wanda yake birnin da Magaram. Ina gaida haɗari mai kwamfuta ina gaida isu maɗattai sunusi maɗattai ina gaida soja mai adaidaita sahu wanda yake bakin likita gari ina gaida dukkan ma'aikata na sashen hausa na muryar iran mai magana hassan laji omar daga birnin Damagaram na jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar niger jihar wai Tidiya da yake mana karshen mako za mu gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka da abokan aikin shi ina gaisa na agwa mai fati bakin ofiyar da magara ina gaida isu madattai ina gaida na Yusa dan turawa mazaunin kasar Burkina Faso ina gaida Lawali Ibrahim da ke Lawai Tidiya ina gaida Salisu Salisu Alabiya kusa da ke lawai Cediya ina gaida Harashi da ke kasar Burkina Faso ina gaida babban yayana da ke kasar kwati dibar Mal Nasiru ina gaida Abuta Muhammadu ke kasar kwati dibar ina gaida Sali Abu da ke kasar Gambia mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Jihar Tawa lawai Cediya na gode biyu Hausa a tashi lafiya. Salamu alaikum BOH Radio muryar jamhuriyar Iran. Mai magana da ZP Ibrahim Rugar Malam Shagaru Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan damar don in isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina kamar haka. Yakubu mai aski ba raka da Sanusi maɗatte da magaran da Ibrahim ɗan Autan Zamfarawa da Ahmad Ladan muryar talaka da Hadabi mai kwamfuta mai yama Kadura ga ɗan Fulanin Warji da Tsoho mai albarka Nijar da Kamar Iliyasu Yakubu da gawa da sauran masu tura sako ta wannan kafa taku Allah ya bar zumunci BOH Radio ku tashi lafiya mai gaishe su na zifi Ibrahim Rugar Malam Shagallako Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammad danbari Bari shugaba na fada mazajen laganya mai Nijar muna cikin karshen mako. Filin gashi gashi. Dubun gaisuwa da fata alheri zuwa ga shugaba abokin tahiya Hassan Barka. Akwai tsoho mai albarka. Akwai wani e mai akwai abokina na kaina sarkin aiki rabiu duk na kasa daga na hamara da dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai a mai kwamfuta tsohon abokina kenan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai dan fulanin warji akwai mai shayi garkin da Wura. allah ya sa mun je mu sha shayi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai isu madatai akwai yakuwa madatai ahmad din shi duka yan madatai ana gaida su akwai abokina kanina shugabana rabi mai aski big tampo dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe su gaba daya gaba daya wanda suke biye da mu sau da kafa yan terar esterar duka kowa da sunan shi na muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daganya mai nija to da fatan duk lahirin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka kuma ina ga da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki mu huta lafiya madal yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke gargashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanta muku wannan littafin mai suna "Mata sanmu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kuma yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Kamal ya ce, Kada ka damu, mu je mu sallah ni zan tsara maka abin da zaka faɗa mata. Jinjina kai Salman ya yi suka nufi masallaci don lecture ɗin yamma suke yi suna fitowa aka fara shirin kiran sallah. Salma da Zara suna gama sallah suka yi saurin fitowa don su cimma Salman. kada ya fice cikin sa'a suka hange sa shi da jabir sun shiga mota salma ta ce kila budurwarsa tana baya zara ta ce mu je koma menene za mu gani ai insha Allah ma babu abin da za mu gani sai alkhairi salma ta ce mm, su salman suna fita daga gate ɗin makarantar su salma suka take musu baya zuciyar salma bugun uku uku kawai take ganin da gaske salman ya ɗauki hanyar gidansu jabir cike da mamaki suke kallon jabir da ya fito daga motar salman yana daga masa hannu alamar sai an jima ganin salman ya canza hanya ne ya sa suka fara bin bayansa a hankali mamaki bai gama kama su ba sai da suka ga salman ya dauki hanyar unguwar su salma duk da haka bata yarda ba haka ta riga bin bayansa a hankali har sai da yayi fakin a kofar gidansu ya fito yana latsa waya sannan salma ta yarda babu kowa a cikin motar murmushi zara ta yi ta ce allah sarki ashe ma wajen ki zai zo duk kika tashi hankalinki taki salma ta yi ta ce ai bai wanke kansa ba wayar da na ji yana yi me zai ce mani kila ma ya gane na ji sa shi ya sa hankalinsa ya tashi ya fasa ɗaukar budurwar Zara ta ce yanzu dai tunda baki kama sa ba ki ba su dama ya faɗa maki abin da ya zo faɗa maki. Mu je ki maida ni makaranta kin ga dare yayi juya kan motar salma ta yi dama ba su shiga sosai ba tana faɗin aiko ba zai ganni a yau ba salman ganin ya kasa samun wayar salma ne ya sa ya shiga gidan kai tsaye kasancewar ya saba da ya zo yake shiga bayan sun gaisa mai gadin ne yake tambayar sa ko salma ta dawo mai gadi ya ce gaskiya ba ta shigo ba amma hajiya tana ciki salman ya ce shikenan bara na je mu gaisa sai na jira ta wucewa cikin gidan yayi yana ƙara gwada lambar salma bayan sun gaisa da momi ne yake tambayar salma momi ta ce ta yi mani waya wai za ta tsaya su yi assignment ita da zara a hostel kila ma tana hanya ba ku yi waya ba ne salman ya ce kila wayar ta babu caji ne na kira a kashe momi ta ce ka jira ta na san ba za ta daɗe ba bara na sa a kawo maka abinci salman ya ce na gode momi gyara zama ya gabansa yana ci gaba da faduwa ba su saba faɗa shi da salma ba shi ya sa gaba ɗaya yau yake jin sa wani iri da sallama salma ta shigo cikin falon salman ne kaɗai ya tasa abinci ya kasa ci saboda damuwa saurin tashi yayi yana amsa mu da sallamar ko kallon inda yake ba ta yi ba ta nufi hanyar ɗakin ta sauran shan gaban ta yayi yana faɗin haba salma tun ɗazun fa ke nake jira kuma kin ganni amma za ki wuce mene miki ne haka harara ta buga masa tana faɗin ba ni hanya na wuce salman ya ce don girman allah ki zo mu yi magana kada wani ya fahimci muna faɗa salma ta ce kowa ma ya fahimta mana ka ba ni hanya na wuce salman ya ce haba salma don girman allah fa na haɗa ki kada ki manta ke ce kika mani faɗa idan na ki na yi abu saboda allah kallonsa salma ta yi na wani lokaci sai kuma ta juya ta koma falo salman ya ce don allah mu je falon baki ba na son wani yanzu wucewa ya ji abin da muke faɗa juyawa ta yi ta nufi hanyar falon baki zaune salma ta yi a saman kujera ta haɗa girar sama da ta ƙasa dukawa salman ya yi har ƙasa yana faɗin na san duk abin da zan faɗa miki ba za ki yarda da ni ba amma don allah ina roƙonki ki bani dama na yi miki bayanin abin da kike zargi wallahi ba abin da kike zargi na bane haba salma ta yaya zan yi tarayya da wata daban tarayya ma ta kazanta tun lokacin da kika shigo makaranta na ga shigowar har kika fakin kusa da motata haka kawai na ina son na gwada ki domin na ga wani irin so kike mani kafin ki fito na saurin kwantar da kujerarta ta yadda ba za ki yi tunanin zan ganki ba idan kika zo domin na san matukar kika zo kika iske ina waya dole za ki jira na gama kafin ki mani magana wannan dalilin ne yasa na kwantar da kujera na fara wayar karya salma na san ke ma kina mani kallon ina tarayya da wasu matan kuma ina samun labarin wasu suna kawo maki gulmata hakan ne yasa na ce bara na ga wani irin yanayi ko mataki zaki ɗauka idan kika kama ni da kanki shine fa na fara wayar karya Allah ya sani ina jin kunyar ki amma haka na daure na rika faɗar wasu abubuwa ba don komai ba kawai don na ga yanayin da zaki shiga sanin kin san hanyar gidansu jabir yasa na ce zan ɗauki budurwata mu je can domin na san dole za ki biyo ni a baya ina ganin lokacin da kika nufi motar ki kafin na taso har kika bar wajen kin ji abin da ya faru amma dan Allah ki haƙuri ba zan sake ba kada ki manta ke ma kin taba mana irin wannan abun amma lokacin april fool ne ni ma haka kawai na ji ina son na gwada ki hawaye ne suka karasa gangaro masa ya haɗe hannuwansa biyu waje guda yana ba ta haƙuri ita ma kukan take yi sakkowa ta yi ƙasa ganin salman ya ƙara rushewa da kuka kamar karamin yaro hannu ta sa ta goge idon ta ce ya isa haka salman ba na so saboda ni ka ringa asarar kwallon ka me yasa za ka yi mani irin wannan wasan kai ma ka san babu abin da na fi tsana kamar a ce kana aikata wani sabo to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin an so shin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكون ونشري نامو na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne shirye-shiryen da suka gabata har yanzu a cikin ba da amsa ne na wannan tambayar da wannan bawan Allah ya yi dangane da matsayin 'yan shi'a game da ainihin sahabban annabi bisa cewa wai suna zagin sahabai din ne su 'yan shi'a ko ba haka ba ne to mun ta kawo abubuwa daban-daban waɗanda suke nuna abin ba yadda shi wannan bawan Allah ya faɗa ba da kuma abu ne wanda yake bukatan bahasi duk da cewa waɗannan abubuwan da muke bijirwa da su da kuma muke nuna cewa hakikatan al'amarin ba yadda su waɗansu suke bayyanawa ba ne ga waɗansu dalilai wannan na magana ne akan al'amuran da suke littattafai abin da yake rubuce cikin littattafai kuma wannan na kamar yadda na yi ishara a wancan shiri wajibi ne ga mai son gaskiya ya je ya bincike ba wai kurin magana ce ta baki ba a'a sai kuma mutum ya je ya bincike to kaga dai mun kawo wani maganganu waɗanda suke nuna irin bayanai daban-daban da waɗansu suke zuwa da su waɗanda kuma sahabbai ne amma an zo an bibi magana ɗin za a ga cewa lalle abubuwa ɗin ba inda abin suka fito abin haka yake ba misali dangane da wani hadisi da aka kawo kamar yadda muka bayani na cewa mazo ya ce a yi biyayya ga wanda yake shugaba ko da ko mutum ya ga wani abu wanda yake ki a tare da wannan shugaba din amma a yi masa biyayya a yi haƙuri a bi shi to kaga wannan ya saba da hakikanin al'amura na alkur'ani ma Allah ta'ala cewa yake cewa da mu a cikin alkur'ani wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar idan har kaga abun abin da kake ki a cikin shugaba kuma shugaban nan abun da ake nufi da abun da ake kifa wato abun da ya saba wa Allah da manzansa wato wani abu na sabo Allah ku cewa kar ka kuskura ka karkata zuwa ga wanda yake azzalimi in kai haka to wuta za ta shafi mutum to ya za a yi manzo ya kawo wannan hadisin gashi ga wai abu wanda yake na kyama a tare da shugaba amma kuma ka ce za ka bi wannan shugaba din ka yi haƙuri to wannan hadisi kamar yadda muka faɗa yana bukatar a bincika a tabbatar da cewa wannan hadisin daga yana ya bubbugo kuma yaya aka yi aka dasa shi domin bani umayya kamar yadda muka eh, ishara sun kirkiro sun sa an kirkiro hadisai da yawa domin su tabbatar da mulkin su sa jama'a su ta bi musu biyayya biyayya wacce take mara azanci akwai kuma kamar yadda shi wannan hadisin aka bijiro da shi to ai akwai ma wani hadisin daban wanda yake cin karo da wancan hadisi, shi wannan hadisin an rawaito shi daga abdullahi an abdullah an nabi to wannan hadisin shi daga abdullah daga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito shi yana ke cewa as-sam'u wa ta'a alal mar'il muslim ji da B. yana nan akan duk wani mutum musulmi fima a habba aukariha a cikin duk wani abu da yake so ko ya ƙi amma sai ya ce me malam umar bi maza bi ma'asiyatin matukar ba a umarce shi da sabo ba fa in umira bi ma'asiyatin amma idan aka umarce shi da wani abu na sabo fala a wala ta'a babu ji babu biyayya to kaga wannan hadisi hadisi ne wanda yake fitacce wannan shine hakika wannan ma ya zo a cikin sahih bukhari a littafin sahih bukhari mujalladi na tara shafi na ɗari da goma sha uku to kaga wannan ya nuna hakikanin wani abu wanda yake cin karo da wancan hadisin da muka kawo a wancan shirin da ya gabata wannan shine al'amura ba wai duk abin da ka gani a wajen shugaba ba ka son abin da ka gani din wato abu ne na sabon Allah a ce wai kai hakuri. a'a wancan hadisin kirkire ne amma wannan hadisin ka manzo ya faɗa a fili ya ci karo da wancan hadisin fa in umira bi ma'asiyatin idan aka umarci mutum da yin wani abu na sabo manzo mai yake cewa fala sam'a wala ta'a babu ji babu bi wannan shine gaskiya da kuma dai sauran abubuwa da mutum ya kamata ya amfani da kwakwalwarsa ya fahimci cewa to irin wannan hadisan hadisai ne masu muhimmanci akwai wani abu ma da ya faru wanda za ka iya cewa abu ne wanda ba mai nagarta ba da ya faru kuma wani daga cikin sahabai ne ya aikata shi misali an rawaito wani hadisi daga Osama bin Zaid bin Haritha yake cewa ba a sanar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila ila al-hirqa Allah ta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu zuwa wata kabila wacce ake ce mata al-hirqa wannan ake cewa wannan ƙabilatul firqa min juhaina tana wani guri ne da ake cewa juhaina Ƙala sai yake cewa fasabahna alqawm fahazamnahum sai muka wayi gari a wajen mutanen da ba muka je muka kuma ainihin galabje su muka ci su da yaƙi Ƙala sai yake cewa wala hiktu ana wa rajulun min al-ansari hum. minhum ni da wani mutum daga ansarawa wato waɗanda suke mutanen madina sai muka samu wani mutum daga cikin waɗannan ƙabilu ɗin ba da muka galabce su muka yi galaba a kansu ƙala falan ma gashe nahu shi wannan mutumin da muka samu a yayin da muka je gurinsa muka samu galaba a kansa muka kewaye shi sai mutumin ya ce ƙala sai mutumin ya ce la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah waye wato kenan ya kalmar shahada sai wannan mutumin yake cewa fa an anhul ansari shi wannan sahaba yake ba da labari shi wannan ansari wannan wanda yake daga cikin ansarawan madina wanda su biyu ne suka je shi sai ya ɗauke takobinsa ya fasa saransa tunda ya ce la'ila illallah amma shi wannan me yake cewa sai yake cewa fata an tuhu bi rumhi hatta qataltu shi wannan sai ce wallahi sai na ɗauko wato kamar mashina. na harbe shi da mashina har sai da na kashe shi ƙala sai yake cewa falon maƙadin na balaga zalikan nabi a yayin da muka dawo sai wannan labari ya ji wa manzo ƙala sai annabi ke cewa faƙalali yake cewa da ni ya usama a qataltahu ba'da ba qala la ilaha illallah shin ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah kala kultu ya rasulullah inna ma kana mata'awwa wai ke cewa to ai ya faɗa ne domin kurin yana tsoron mutuwa ne kada a kashe shi la imanin ba dan imani ne ya yi da wannan kalma din ko da ya faɗi kalmar shada ba da imani ba ne amma duk da haka manzo yake ci gaba da cewa aka taltahu ba da qala la ilaha illallah ya usama yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah manzo ya ci gaba da gaya masa wannan قال فما زال يكر يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم yake cewa manzo bai gushe ba yana maimaita mun haka yana cewa yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi sai yake cewa shi wannan wanda ya kisan wannan sahabin yake cewa wallahi sai da na kasance ina cewa ina ma kafin wannan ranar da na yi wannan abu ban musulunta ba saboda inda na ga manzo ya ɗau abin da zafi haka yana kai to wannan magana ce wacce take abu ne wanda yake sananne dangane da wannan al'amar da ya faru ɗan adam ya kamata ya ji abubuwan da yake faruwa saboda haka ba za mu wani bayani ba shi kansa mai karatu sai ya yi wani bincike a kai ya kuma wato samo amsa dangane da wannan manzo dai ga abin da yake gaya shi wannan sahabi wannan hadisin shi ma yana nan a cikin sahih bukhari mujalladi na tara shi ma ya zo ma a musnad ahmad shi ma mujalladi na biyar waɗannan maganganu da waɗannan hadisai hadisai ne tabbatattu wanda ya kamata a yi bayani da su sai kuma wani hadisi shi ma da ya zo daga abi huraira kala yake cewa shahidna ma a Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama faqala rajulun wato ci lokacin da suka tafi wani yaƙi tare da rasulullah yake cewa da wani daga cikin mutanen nan min manyan da'il islam yake cewa da wani daga yake raya cewa shi musulmi ne yake cewa haza min ahalin na manzo ya nuna shi ce kai wancan yana daga cikin yan wuta falamma hadar alqital a yayin da aka zo yaƙi qatalar rajul qitalan shadida sai aka ga mutumin da manzo ya nuna ya ce wannan dan wuta ne aka ga yayi yaƙi yaƙi mai tsanani fa asabat hujaraha har ya kasance wani abu na jin ciwo ya same shi an ji masa ciwo an soke shi da mashi ya takuba faƙila sai aka ce ya rasulullah ya manzan Allah Allah allazi qulta innahu min ahli nar wancin da kace shi dan wuta ne fa yana daga cikin yan wuta fa innahu qad qatala al-yawm qitalan shadida wa qad mata ya fai yaƙi yaƙi mai tsanani ya yaƙi kafirai ba sosai gashi kuma ma ya mutu na biyu sun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ilan nar ko da yayi wannan din to dai zuwa jahannama wato dai wuta zashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka magana fa daga bakin allazi la yantiqu anil hawa daga bakin mutumin da baya magana ta son rai duk da cewa an nuna masa wancan sahabun gashi ya yi yaƙi fa ya yi yaƙi mai tsanani ya yaƙi kafirai amma manzo duk da haka yake cewa kai ilan na yake cewa ku rabu da shi yana nan dai cikin wuta za shi ƙala shi mai ruwayan yake cewa faka da ba'adun na tsanyar saura kaɗan waɗansu daga cikin mutanen da ke wurin su shiga cikin wani abu na shakku akan wannan maganganu da irin wannan abu da manzo yake faɗa cewa suna cikin shakku anya ku ya za a mutum ya yi jihadi haka ya yaƙi kafirai amma annabi ce da shi zai shiga wuta shine yake faɗa faka da ba'adun nas an yarta waɗansu daga cikin mutanen da ke wurin saura kaɗan su kasance sun shiga cikin shakku akan maganar da annabi yake faɗa fa bainama hum ala zalik a yayin da suke ciki irin wannan hali izkila sai aka ce innahu ya mutu a to ai bai maman mutu ba an ga yana motsi walakin bihi jaraha sai dai a jikinsa akwai fa ciwuka akwai ciwo shadidan suka na mashi da takuba a jikinsa amma fa bai mutu ba فلما كان من الليل لم يصبر على الجراحة فقتل نفسه أما لوكشن da dare yayi sai bai yi haƙuri kan wannan ciwo da ke jikinsa ba sai ya ɗauki takobi ya kashe kansa da kansa fa ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai aka sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallama bi zalika wannan abu da ya faru fa qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allahu akbar Allah mai girma inni abdullah wa rasulu lalle ni bawan Allah ne kuma manzansa ne summa amara bilalan sai manzo ya umarci bilal fanada bin nas ya kiran mutane ba kira ne na sallah ba a'a kira na a zo a taru a taru a dama za a kira akwai kira da ake na sallah daban bilal yakan yi akwai kuma ainihin kira da an ji irin wannan kiran an san cewa ana so jama'a su taru ne to annabi sai ce da bilal ya je yi wannan irin kiran na mutane su taru to bayan mutane sun taru wannan hadisin shi ma ya zo a cikin sahih bukhari ne fa wato mujalladi na hudu shafi na 88 a lokacin da mutane suka taru sai manzo yake cewa haza rajulun muslimun wannan to wannan bayani wannan mutum ya kamata ya fahimta shine cewa ishara ishara ishara ya ikhwani ishara akan wannan mutum mutum ne musulmi wanda ya kasance yana tare da manzo sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam. waga zama'ahu ya kuma yi yaƙi tare da rasulullah ya yi yaƙi da manzo ya yi yaƙin kafirai wannan mutumin wallahu alam kam gazwatin sharaka fiha wannan mutumin Allah ne kurin ya san yaƙoƙi nawa ne aka yi tare da shi ya shiga cikin yaƙi yaƙi ya yi jihadi amma ku duba me faru ba kuma wai cewa Allah ta'ala ya ba ba kuma ridda ya yi ba amma kuma duk da haka manzo yake cewa min ahlin nar shi dan wuta ne me yasa la'annahu intahara domin ya kasance ya kashe kansa da kansa walan yafsibir alal jarah bai kasance ya yi haƙuri akan wannan shuka da ya samu ba to yaya za a yi yan uwa a irin wannan halin mu dinga magana muna cewa gaba ɗayan sahabbai duk adalai ne fi sabilillahi me kamata mu dinga jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala ba wannan abun yana nan a cikin littattafanmu na musulunci hadisi ne sahihi muna karantawa ga maganan manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗa gashi har waɗansu a lokacin da annabi ya ce wannan ɗan wuta ne su kurin sun lura da irin jihadin da yake yi yana kashe kafirai amma duk da haka annabin Allah yake cewa lalle wannan dan wuta ne sai gashi daga ƙarshe ya kashe kansa ya tabbatar da cewa ashe maganar manzo sallallahu alaihi wa sallama lalle dama sadiqul masduq ne shi mai gaskiya ne abin gaskatawa amma maganar tasa gaskiya ce sai gashi ta tabbata waɗanda da suke shakku da suka so su yi shakku din sai kuma suka dawo suka raina kawo kansu akan cewa ashe ya kamata tun farko da manzo ya faɗi magana su yi imani da magana tasa su bi wannan magana to ya za a yi mu ce wai kowa dukkan wani sahabi adali ne duk gaba ɗayansu adalai ne su ya ikhwan ya kamata mu yi tunani akan wannan al'amari saboda haka sahabbai gaba ɗaya da ake magana akai ba adalai ne gaba ɗaya su ba ga irin waɗannan dai ga sauran maganganu da suka biyo baya saboda haka in yan shi'a suna wa'annan maganganu ba zagi suke na sahabbai ba ba zan ce babu wani ɗan shi'a ko kuma waɗansu daga cikin yan shi'a da suke zage sahabbai ba fa akwai su lalle akwai amma wannan ba ita shaƙi da shi'a ba ba kuma shine abin da za gani a littattafan akida na shi'a cewa dole sai ka zage sahabi sannan za ka zama kai dan shi'a ba ne ko kuma za ka yi addinin musulunci ba babu wanda ya wannan magana amma yanzu can zagi ne a to a cikin ahlus sunnan babu wanda suke zagin aliyu bin abi talib ga sunan wani ma wai ana cewa sa wai dabsa ne ma shi amma yana zagin aliyu bin abi talib wanda shi kansa annabin ya faɗa da cewa aliyu bin abi talib babu wanda zai kiyayya zai kiyayya da ali in ban da wanda yake mutumin da yake ba eh, shaƙi ba wanda duk ga yana ƙiyayya da alito to ba mutum ne wanda yake shaƙi wanda yake mai kwashashiyar albarka to amma menene ba mu gani ba ga suna saboda haka duk wa'yansu maganganu irin wannan kada a yi mana wato cinikin goro mu abin da muke faɗa kenan shi an ci ba a ɗora shi akan zagin sahabbai ba ko zagin matayen annabi wannan ba haka ba ne duk wanda ya wannan magana ƙarya yake ba haka bane ba wannan ne shi an ci ba a daina cin abinci da neman tuwo da wannan magana ana yaɗa ta a tsakanin al'umma ga abin da yake a littattafai ga abin da yake tabbatacce sannan a sahaban nan gaba ɗaya su ma takalifi ne a kansu bin Allah da manzonsa ne a kansu saboda haka duk wanda ya yi nagarta mu ce ya yi nagarta wanda kuma ya karkace mu ce ya karkace domin kada mu yi koyi da wanda ya karkace din amma mu yi koyi da wanda ya bi manzo ya bi Allah ya bi manzansa abin da muke faɗa kenan masu zagin sahabbai kuma a cikin yan shi'a ne ko kuma ba yan cikin yan shi'a ba su kuma laifin su yana nan wajen ubangiji zai zai shi ya san yadda zai da al'amuran waɗanda suke wannan amma ba aqidar shi'anci ita ce zagin sahaba'i ba ko da ka ji wani dan shi'a yana zagin sahaba'i to wannan wani abu ne na ra'ayinsa can yake zuwa yana maganganu kamar yadda a cikin ahalin sunna akwai masu zagin waliyai akwai masu zagin mutane akwai masu tsinewa waɗansu da dama ga sunan suna zagin waliyan Allah su waɗanda suke cewa suna bin sunnan annabi a ina aka samu annabi yana zagin waɗansu daga cikin waliyai amma su suna zagin waliyan Allah ta'ala waɗansu daga cikin ahalin sunna me ba ma ji suna ma zagin sahabban su ma daga cikin waɗanda suke cewa su yan ahli sunna din ne me ba sa faɗa shugabannin su waɗanda ma suke bin wannan tafarkin na cewa wani salafanci salafanci din menene ba sa faɗa akan wasu manya-manya ma daga cikin sahabban annabin ma suna yin wasu maganganu akan annabin ma kansa menene ba sa faɗa me ba mu sani ba ne ne mun ji komai muna sauraron komai saboda haka a daina yin wani abu na neman sai an karkatar da wani laifi an ɗora yan shi'a suna zagin sahabbai suna zagin matan annabi su ne ba aƙidan shi'a ba wannan babu wani abu a cikin littafi da yake nuna cewa wannan aƙida aƙida ce ta 'yan shi'a dan an samu ko suna yi wannan kuma laifinsu ne can amma ba aƙidan shi'a ba ce abin da muke so mu nuna wannan na fata shi wannan mai tambayar mun amsa masa wannan tambaya tasa kuma in sha Allah in dai gaskiya yake nema tunda ya yi tambaya din kuma tambaya ta ɗau lokaci mai tsawo to ya kamata shi ma ya je ya bincike ya kuma tabbatar wa kansa da wannan abubuwa din da kuma bibiyi littattafai ya kuma koma zuwa ga ayoyin alkur'ani Allah baya wa sahabban annabi cinikin goro ya ce duk gaba ɗayan su adalai ne babu wani guri da alkur'ani ya yi wannan saboda haka kowa a bashi matsayinsa wannan shine adalci Allah ta'ala ko abin da yake umartar mu shine mu kasance masu adali masu bin adalci da tafarki na adalci wannan shine to ga maganganu ga kuma lokaci yayi za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa a kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.